This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan lasari a kan mitoci 22 da kuma 25. Masu harumma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sazangon FM. su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu haron mu assalamu alaikum tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jarragaman shirin a daidai wannan lokaci daga nan birnin Washington DC a fara da kanun labarai. To a yau Amurka da Cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diplomasiya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu. Shugaban Amurka Barack Obama na karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Najeriya Muhammadu Buhari inda ake sa ran za su tattauna kan batutuwa da dama ciki har da matsalar Boko Haram. Wata kotu ta musamman a Senegal ta fara sauraron karar tsohon shugaban ƙasar Chad Hissan Habri wanda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi. turga shi to kamar yadda kuka ji a kanun labarai yau shugaban najeriya muhammadu buhari zai gana da tukuran aikinsa na amurka barack obama a fadar white house a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da wannan shiri ali mustapha sokoto yana fadar shugaban na amurka kuma za mu tafi kai tsaye zuwa fadar domin jin yadda ganawar tasu take tafiya muna kuma tare da barista aminu hassan gama wadda zai taya mu fashin baki dangane da wannan ziyara da shugaba buhari ke yi a nan amurka idan akwai lokaci za mu duba wasu daga cikin dalilai da suka sa har yanzu wasu jihohi a najeriya kamar kamar gwamnatin tarayya ba su naɗa ministoci ba hakanan idan da lokaci za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma da farko sai a fara da labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau litinin amurka da cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu da misalin karfe goma sha biyu na safiyar yau litinin bayan da suka kwashe sama da shekaru hamsin suna zaman doya da manja da sanyin safiyar yau ne aka ɗaga tutar ƙasar cuba mai launin ja da shuɗi a ma'aikatar cikin gidan amurka tare da sauran na ƙasashe da ke hulɗar diflomasiya da amurka hakan na nufin ƙasashen biyu sun maido da cikakkiyar hulɗa kenan a tsakaninsu su hakan kuma na zuwa ne bayan shekaru hamsin da hudu da kasashen suka kwashe suna gaba da juna tun daga zamanin shugabancin wato tsohon shugaban amurka john kennedy a yau litinin ake sa ran jami'an cuba ciki har da ministan harkokin wajen kasar bruno rodriguez farilla za su halarci wani biki a ofishin jakadancin cuba da ke nan washington a yau shugaban amurka barack obama na karbar bakuncin takwaran aikinsa na najeriya muhammadu buhari inda za su tattauna a fadar white house wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar boko haram mai ta da kayar baya ke ci gaba da zama karfan kafa a najeriya wanda lamari ne da zai mamaye tattaunawar kasashen biyu ana sa ran shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban amurka joe biden za su tattauna yadda za a samar da sauyi ga siyasa da tattalin arzikin najeriya da zimmar dakile matsalar cin hanci da rashawa a kasar wannan ziyara wacce zai kwashe kwanaki hudu yanayi ta kasance ta farko tun bayan da shugaba buhari ya lashe zaɓe a watan maris fadar white house dai ta jaddada cewa wannan ziyara wani mataki ne na karfafa dangantakar amurkan da najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata kotu ta musamman a Senegal ta fara sauraron karar tsohon shugaban ƙasar chad hisan Habre wanda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi da suka shafi cin zarafin bil'adama. A baya, Mr. Habre mai shekaru 72 da kuma lauyansa sun yi watsi da tuhumar kotun. Suna masu cewa kotun ba ta bin ƙa'ida saboda haka ba za su shiga cikin karar ba. Amma a yau Litinin Habre ya halarci zaman kotun bayan da hukumomi suka tilasta masa gurfana a gaban kotun. an dai kafa kotun ne bisa wani shiri da kasashen tarayyar afirka suka kulla za kuma ta saurari bahasi daga shaidu ɗari a wannan shari'a da ake sa ran za a kwashe watanni da dama ana yi ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wata ƙungiyar tabbatar da adalci a ƙasar ta chadi suna zargin habre da laifin hannu wato a kisan da aka wa fiye da mutane dubu arba'in da ake dangantawa da siyasa da azabtarwa a lokacin da yake sa kenan habre ya shugabanci chadi a tsakanin shekarun 1982 da 1990 inda daga baya shugaba mai ci na yanzu idris debi ya hamɓarar da gwamnatinsa a karon farko cikin makonni uku a yau litinin bankuna a ƙasar girka sun buɗe ƙofofinsu ga kwastomomi inda aka ba da damar su ciri dala 440 wato da 55 a mako guda a maimakon dala 65 a kullum sai dai har yanzu akwai takunkumi akan aikewa da kuɗaɗe zuwa ƙasashen waje. shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta sake yin fatali da bukatar yafa wani bangaren bashin da take bin kasar ta girka sai dai ta ce gwamnatinta za ta yi sassauci a sabon zaman tattaunawa da za a yi kan yadda girkan za ta biya ta bashinta a wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin ɗin ƙasar Makel ta ce babu batun tilastawa girkan ta fice daga ƙasashe 19 da ke amfani da kuɗin bai ɗaya na euro tana mai cewa yin hakan zai janyo rudani a yankin daga ƙarshe a mataki na farko sakataren tsaron amurka ash ya kai ziyara isra'ila domin ganawa da ƙawayen amurka da ke yankin kan matsayar da aka cimma game da batun nukiliyar iran da kuma yakin da ake yi da mayakan kungiyar is a yau litinin kata ya haɗu da ministan tsaron isra'ila moshe yalun inda suka yi tattaki zuwa arewacin ƙasar domin ganin halin da ake ciki akan iyakar ƙasar ta isra'ila da lebanon a gobe talata ake kuma sa ran kata zai gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu wanda ke adawa da shirin nukiliyar iran da kuma matsayin da aka cimma lamarin da ya kwatanta a matsayin kuskure ne mai cike da tarihi mr kata dai ya ce ba shi da niyyar ya sauya matsayin da netanyahu ya zauna a kai yana mai cewa za su tattauna game da tsare-tsare da suka danganci kasashen biyu. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka nan washington dc mahmud lalo ya gabatar So madalla kamar yadda kuka ji a labarai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a daidai wannan lokaci muke sa ran ya isa fadar shugaban Amurka ta White House inda zai gane tukuran aikinsa na Amurka Barack Obama inda za a tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi tsaro, cinikayya da sauye-sauye ta fuskar siyasa da kuma tattalin arziki. abokin aikin mu Aliyu Mustapha Sokoto yana fadar ta shugaban Amurka ta White House Aliyu kana jin mu Yana jin kuma sabu. To, ma da labarka kada, yaya shugaban na Najeriya ya isa fadar ta shugaban Amurka? Ban san abin da yake faruwa ba, amma karfe goma sha ɗaya na safe agogon Washington ya kamata shigo yanzu da muke magana da kai karfe goma sha ɗaya da minti tara kuma ka san fasalin masaukin shi shugaba Buhari da na ita fadar ta White House titi kawai ne tsallake ya raba su. Eh, daga nan da nake eh, tsaye ina iya hango kofar da buhari zai fito daga cikin gidansa da aka sauke shi na blair house da shigo nan cikin fadar white house to bai fito ba bai shigo ba tun ɗazu an jera sojoji da 'yan sanda bridget eh, sun zagaye da'irar ita white house in kowane soja ɗaya ɗauke da tutoci sojan ƙasa sojan kundumbala sojan ruwa sojan sama suna jiran shi wurin tsaiti yake domin jira kawai aji ake ji aji ya fito to bai riga ya shigo ba yanzu kuma inda nake ba na sanin dalilin abin da ya bai shigo din ba amma daidai da abin da ya kamata a yi na karɓarsa an shirya muna nan dab nan da shi mai masaukin nashi shugaba obama zai fito ya karbe shi a ina hangen sojoji guda biyu ɗaya da tutar najeriya ɗaya da tutar amerika to gashi ne yana shigo yanzu ta ina maka magana nan ga motar eh, shugaba muhammadu buhari na wata zundumi mai bakar eh, mota kira amurka um, chevrolet din nan eh, ta shigo da babbar tuta amurka da tutar najeriya ban sani ba ko shi ne a ciki yanzu dai ka san bakake motocin dan tsaro ba ka sanin wanda yake ciki eh, daga daidai inda kai kana iya ganin in ai ina kallo gashi ne yanzu to ina yanzu zan tabbatar maka to to ci gaba da ah, bayani kuma tunda na hango kamar kan jakadin Najeriya daga can bangaren bari in juya daga nan. Oh, Profesa. Bahari dogo ne ba ya boyo. Eh, Profesa Defuye. A ga Bahari nan ya shigo na hango shi ya shige. To. Abuja ma. To to. Wani bakin dogon kaftani ya zo ya shige dukkan mu yan jaridu muna nan waje. To. A cikin motar farko sai yanzu ya rigo ya shigo minti karfe sha ɗaya da minti sha ɗaya. To, a shugaban na Amurka ya fito don tarbarsa? Bai shigo ba daga yadda muke zato ba ma ganin shi, amma da yanzu ina hango gwamnan jihar Nasarawa, gwamnan Oyo, gwamnan Borno, gwamnan Edo da su sauran makarabansa su sarki da ko dambazau ne suke tare ga su sun sun shiga su kadai suke shiga amma shi Obama bai fito bakin kofa bai tarbe shi an dai zo an turo makarabai sun karbe shi to To, um, yanzu duka sai mu ce bakin baki dai sun samu shiga uh, fadar ta White House? Dukkan bakin sun shiga kuma motoci ma dai akalla guda biyu ne kawai suka zo. Na ga ma bakin makwabtan juna ne da haka ba wani dogon jerin gwanon motoci ke bukata ba. Buhari ne kawai a cikin mota ɗaya tare da jakadar Najeriya sannan ɗaya mota kuma daya baka ita ma ta ɗauko su gwamnoni kamar guda biyar da suka rako shi. To, ana tare da shi jakadan Najeriya da aka sani Profesa Adefoye ne ko kuma dai wani ne? A Adefoye ne, Adefoye ne aike ta hidima da shi tun da suka zo tun ranar da ma ya sauka filin jirgin sama ya zo shi ne ke ta hidima da shi. To, saboda haka za a ce zantuttuka ne kawai na 'yan jarida zargi da ake cewa Amurka ta ce tilas ne a cire shi kafin shugaban na Najeriya ya zo? To eh, ba mu ga dai yanzu dai har yanzu gashi na mun gashi tare da shi Buhari din saboda haka eh, wannan magana kenan bata tabbata gaskiya din ba. Haka. To um, ko kana iya tunasar da masu taura eh, masu sauraro irin muhimmai ko kuma batutuwa da za a fi mai da hankali a wannan gana da za a yi tsakanin shugaban Najeriya da kuma takwaran aikinsa na Amurka? sahabu abin da za a fara tunani a kansa shine me muhimmanci abin nan a gurin ita amurka kafin ma mu je ga najeriya ita da take da matsaloli ma mafi yawa kaga mutane da yawa suna ganin wato na farko dai ina so mutane san cewa karamcin da amurka ta yawa shugaba muhammadu buhari a wannan ziyara ba irin wanda ta saba yawa shugabannin kasashen duniya ba ne ka san na farko shi kanshi sa blair house din nan mm. kamar yadda nake cewa tsallaken eh, eh, tsallaken hanya shi white house ne eh. saboda haka ba a aji kowa wurin sai irin mutane su benjamin netanyahu na isra'ila eh, vladimir putin na rasha ko kuma wani shugaban kasa da amurka take ji da shi katta'un wajen tana da wasu muradai daga gurinsa ko wani abu na ɗaya kenan na biyu galibi bisa ka'ida in an ajiye bako a cikin fadar gidan blair house kwana biyu ake bashi in har zaman sa ya fi kwana biyu to na uku na sai dai ya shi a otal amma ba har kwana hudu aka ba shi kuma an ce su dukkan su a cikin wannan gida din yana nan cikin tun ranar da ya shigo ranar Lahadi kenan ko Asabar har yau Litinin da Talata har Laraba din da hmm. zai tafi. To, to na ɗaya kenan batun muhimmancin da yake sai maka magana a gurguje in kana da lokaci shine cewa Najeriya ita ce ƙasa mafi yawan mutane a Afirka, ita ce ƙasa mafi baƙaƙen mutane a duk duniya. Hmm. Najeriya ta fi kowa tasiri a harkar cutanyen Amurka da Afirka. Hmm. Yawa, sannan kuma Najeriya gata da man fetur, gata eh. da tarin mutane, saboda hmm. haka ƙasa ce da Amurka take da bukata gare ta. Ita kuma Najeriya mun san matsalolinta harkokin tsaro harkokin tattalin arziki da sauransu hmm. wanda suke bukatar tallafi daga wurin amurka haka to um, ka ambaci matsalar tsaro da dai sauransu matsalar um, uh, yaki da suna waɗannan matsalar tsaro game da rikicin boko haram akwai yadda wannan al'amari zai shafi amurka ne ta damu akan harkar al'amarin haka Eh, Kasa Amurka ta daɗe da a bayyana jama'a da a bayan fage tana neman ta yi tasiri a cikin wani al'amari din a lokacin wancan tsohuwar gwamnatin an ba da rahotannin da ba na zaton mun tabbatar da su cewa ta yi kokari ta tura mutane amma ba su samu suka shiga ba ko kuma ta yi tayin ta ba da tallafi amma ba a karbi tallafin nata ba na ɗaya ke na biyu amurka tana da sha'awar ganin irin rawar da kasashen da suka taru na najeriya da niger da kamaru da chadi za su yi da benin wajen tunkara ita wannan kungiya ta boko haram na uku tun da aka fara magana cewa boko haram ta fara samun alaka tsakanin da kungiyoyin su ISIL da al-shabab amurka ta ɗauki wannan abin da gasken gaske saboda haka bakanar tsaro babban ina ga ita ma ce babban muhimmin martin da za su tunkara fiye da komai. Eh, Malali muna tare da Aminu Hassan Gama barista muna tare da mu a studio watakila shi ma yana da tambayoyi. malami eh, eh, eh, tunanin kamar kana ganin za a samu sauyi kenan tsakanin dangantaka da ake da ita tsakanin Najeriya da Amurka ganin cewa a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Jonathan an samu sa'insa kusan cewa ba a samu fahimta mai kyau ba. Kana ganin abubuwa za su iya canjawa? ai daga irin an ce maka kyakkyawar safiya daga yamma ta ake ganewa ko kyakkyawar eh, laraba daga yaushe ake gane wato daga irin tarbo da karbar da aka yi wa um, shi wannan babban bako daga najeriya shugaban najeriya alhaji aminu za ka san cewa su duka kasashen nan biyu sun yi shimfiɗa neman in ma akwai wata baraka tsakanin kasashen su biyu su gyara ta na ɗaya kenan na biyu su duka kasashen nan biyu suna kallon wannan a matsayin wani sabon shafi ne suka buɗe inda za su fara daga wato daga yanzu daga a manta da abin da ya faru can baya ya akwai abubuwan da yake bukata a kula da su a kuma kar ka manta eh, buhari ya zo na eh, amerika da wata muradi na cewa idan akwai wasu kudin najeriya da aka sato aka kawo cikin amurka din zai nemi taimakon amurka din na ko a rike wannan kudin ko kuma a samu hanyar da aka maida wa najeriya su saboda haka su duka biyu suna da cuɗanyar alaka sannan kuma amurka tana so ta yi amfani da eh, najeriya domin ta karama wato nata muradu a can a can afirka din To, waɗannan muradu kamar mai da mai kake gani? Well, kamar muradun diplomasiya, kamar muradun tattalin arziki, kamar muradun eh, warware matsaloli eh, na yaƙe-yaƙe, kamar muradun ba ta tallafi idan an je majalisar ɗinkin duniya, kamar muradu a cikin ƙungiyoyin ƙasashen Afirka alal misali. To, wannan ba zai zama wa Najeriya matsala nan gaba ba cewa ta zama ƙyar barandar Amurka? Na'am. Wannan ba zai zama wa Najeriya matsala ba can gaba in aka ganta kamar ta zama Cude ne cude ka za a yi malam sabu ba zan can yar baranda wani lokaci ah, kafin ka yi wani abu sai shi ma ya maka abin da kake so saboda haka mutane suna zai fi su kalli abin akan me Najeriya za ta samu daga wajen Amerika me kuma Amerika za ta samu kuma idan aka yi alaka da karfin su da tattalin arziki da tasirinsu a duniya da muradun kowace ƙasa za a ga cewa watakila tallafin da amurka za ta baiwa najeriya zai fi taimakon najeriya da ita eh, najeriya taimakon da za ta yi wa amurka tana ba karfin su ɗaya ba na kowane fuska mm. to eh, ga tambaya ta gaba da zan yi ita ce shin wannan um, masauki da aka baiwa shi shugaba buhari ka soma magana a kai tasirin yadda ai mun san cewa eh, daga tsohon prime minister najeriya na farko abubakar a balewa watakila akwai da ce watakila obasanjo ya sauka ko kuma dai sai shi buharin Mm. menene tasirinsa ai shirya yake nake ga maka wato tasiri sai dan gaban goshi za a ajiye a wannan gida din galibin manyan shugabannin kasashe in sun zo sukan sauka a hotel ne kuma ma'aikatan su na jakadanci suke musu wannan abin amma idan aka ajiye ka a Blair House abin da yake nufi shine cewa kai ba wai bakon gwamnatin Amurka kaɗai bane kai bakon shugaban Amurka ne na ɗaya kenan na biyu saboda kusantar junan wannan gidaje din wasu sukan eh, ce wai wani lokaci suka mutu karkashin kasa kafin a yi wannan haduwa irin ta bayyana jama'a dan yana iya tsallakowa zuwa dan ya je su gana kafin ma mutane su san sun haɗu. To ga Mahmud Lalo yana da tambaya. To, a Aliyu, na san dai watakila kana rike da jadawalin wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari. Kamar daga nan fadar White House sai ina zai nufa kuma bayan sun gama tattaunawa da shi shugaba Obama. To Mamun ina da jadawali amma yana <laughs> cikin jagata saboda haka zan yi yanke baɗi ne amma na sani ne ina gaya maka fita gaskiyar abin da zai faru akwai abubuwa da yawa da zai yi na farko ya riga ma yi wasu daga cikin su ya riga ya ci abinci ko kuma ya karya kumallo eh. da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden mm. sannan in ya gama zai zo ya ci gaba da haɗuwa da kusoshin amurka ina jin akwai haduwar da zai da babban sakataren harkokin wajen uh, amurka harkokin wajen amurka eh da misalin karfe goma sha biyu misalin biyar da rabi agogon najeriya nake tsammani eh. to sannan um, ko bayan shi na san akwai uh, abin nan yayin da muke dinnan ina magana ina muku wayo ina kokarin nemo jadawalin ne to babu damuwa <laughs> sai yanzu ina muku in ba ku tabbata abubuwan da da za su yi amma dai abubuwan da zai suna da yawa kuma kasan akwai haduwar da zai da yan Najeriya eh. amma ina jin wannan eh, ko yau ne ko gobe ne ina ji zuwa gobe eh. malali ina ji kamar ka samu dan cikas wajen shiga fadar wata wasu shugaban kasa ina ji daɗi da ka tabo kasan duk da zaman mu Washington da wai an mu da kuma muna tare da ma'aikatar murya Amurka da sauransu malam sabu na kusan awa ɗaya ina waje kasan dalili ba don wani abu ba sai don wai suna na maimakon a sa aliyu mustapha sai aka sa alhaji mustapha da aka zo ah, eh, dogarawan da ke gadin gidan nan na white house suka zo suka ce ah, to in ba su lasin na suka duba lasin na sai suka ga an rubuta alhaji aliyu mustapha eh. sai suka ce cikin sunayen na uku wanne ne sunana na farko na ce aliyu ne to ya alhaji ya zo na farko su daga can murya amurka alhaji aka turo musu ba aliyu ba to saboda aka su alhaji suke nema ni ba alhajin ba ne ba zan shiga ba To. To ina so nuna wasu cewa Alhaji ma ma ba suna ba ne. Eh. Lakabi ne. Eh. In ka je wani guri ne ake kiran ka da wannan sunan. Hmm. Amma wallahi yanga maka sabu sai da naji na share wajen awa ɗaya tsakanin a kira nan BOA a kira a kira fadar waya a kira waye. Sai da shugabannin mu. Duka sunan fa sun bayyana amma wani yadda aka tsara su ne ba a jera su yadda suke yadda su suke son su gansu ba eh. sai aka sa alhaji aka bar aliyu can baya ko kuma aka samu mustapha ƙarshe mai da sauransu to kan wannan muka yi awa ɗaya. kuma sannan in gaya maka wani abu saboda matakan tsaron da aka ɗauka ma kafin ka zo kofa ɗin. Eh. ka san galibi in ka zo wata za ka zo ka samu ɗimbin mutane eh. masu yawon shakata suna zuwa nan suna ziyarci ziyarci to saboda alaka wannan gidajen da Blair House da White House ɗin. tun daga bakin titin Pennsylvania da titi na goma sha bakwai an dakile ba yan ba dan sanda ba ko wani dan jarida da ke da yancin shigowa ba eh. mai shiga cikin wannan wuri din To. kwata-kwata an zagaye shi. Haka. To alajali mun gode kwarai da gaske mu bari mu baka dan mintoci ka kimtsa ka ƙara kimtsa ma dawo gunka an jima kaɗan inda ɗan ƙarin bayani bari mu a nan zaure mu ci gaba da tattauna game da abin da ke faru. Za mu dawo gunka nan da ɗan mintoci kaɗan insha Allah. Mun gode kwarai da gaske sannu sannu. To um, uh, barista ka ji yadda al'amura suke tafiya a fadar White a wannan ziyara. Uh, me za ka ce? da alamun cewa zaben da aka yi na shugaba muhammadu buhari zai dawo wa najeriya da 'yancinta idanun duniya idan ka duba irin e, karramci da aka nuna wa shi shugaba buhari ya sha bamban da abin da muka gani a baya wannan abu ne da nke ganin 'yan najeriya ya kamata su yi farin ciki da shi wani abu kuma da yake da mahimmanci shine e, bincike ya nuna cewa 'yan e, najeriya sun fi yawa a amurka fiye da kowace ƙasa a duniya in banda in ban da Najeriya. Ingila ba, a eh, Ingila? Ina, ya fi Ingila, ‘yan Amurka da suke nan suna da, yawa. Eh, ‘yan Najeriya da suke Amurka eh. suna da yawa bayan hakan nan kuma suna eh, taka rawar gani wajen gudumawa da suke bayarwa wajen tattalin arzikin amurka da ƙasa yana da yawa shi hmm. yasa ma wani makasudin zuwan ba wai kawai saduwa da shi shugaba obama da jami'an gwamnati ba a'a shi shugaba buhari zai gana da 'yan najeriya mazauna amurka hmm. wannan wanda ina ganin shi ma wani abu ne da yake da mahimmanci hmm. bayan haka kuma akwai wani magana da shi eh, aliyu ya wanda ina ga yana da mahimmanci shine ba wai shugaba Buhari ya zo da kokon bara ba ne. Mm. A'a kamar yadda Amurka take babban ƙasa mai kima, Najeriya ita ma ƙasa ce babba ƙasa ce mai kima. Ko ba a duniya ba musamman kuma a Afirka. Musamman ma kuma a Afirka. Mm. Ta fi kowa yawan jama'a. ta fi kowa tattalin arzikin ƙasa mai ƙarfi kuma ta fi kowa taka rawar gani wajen ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan yanki saboda haka ashe abokiyar tafiya ce kenan wa amurka to amma mahmud duk da wannan karimci da girma da kima da ake kallon najeriya sai ga yan ta'adda ko kuma mutane masu tada karba da kula kai da sauran sun hana ta bacci Eh, Aliyu kasan a sahaba kasan da yake yanayin lamarin yadda abubuwan eh, ake fuskanta yanzu haka a Najeriya. Eh. Ah, wannan matsala da ta'addabi ita Najeriya kamar ta Boko Haram din mm, mm. ga shi ana ganin ire-iren waɗannan matsala a sauran ƙasashe ma a irin su kamar Kenya da sauransu. Mm. amma kuma hakan sai ana ma kallon najeriya kamar ƙasa ce babbar wacce tuntuni ya kamata ce ta daƙile wannan abun ba a bari ma ya kawo ga wannan lokacin ba mm. to hakan gaskiya ya sa idan wato kimar ƙasar ya dan fada idan eh, ƙasashen duniya ganin cewa ya za ana ma ƙasar kallon babbar ƙasa afirka wacce ita ake ya kamata a dinga bin sahunta amma kuma mm. a ce hatta kai ga yau an waye gari a ce ta kasa shawo kan wannan matsala mm. to ina ga wannan shine kusan babban abin da ya sa ma wasu kasashen duniya kamar irin su amurka musamman ganin cewa an yi wannan zaɓe lami lafiya kuma suna an bi shi daidai yadda ya kamata ba tare da an samu wasu matsaloli ba yasa yake ganin ya kamata a shigo a tallafawa najeriya aga cewa an cire ta daga cikin wannan kangi da ta shiga. Okay. Um, Malaliu kana jimu kana tare da mu? Ina jin kusa abu kuma ina son karɓar tambayar da Mamudu ya min ɗazun cewa mai shugaba Buhari zai yi yau bayan ya gama da eh, ita fatar eh, White House. Eh barin haɗa maka da wata nan kusa kusa eh shin mm, da shugaba Buhari yake eh, jawabin godiya na zaben sa ya ambaci shugaban Amurka Barack Obama ne mutum na farko da ya fara ambato yana godiya cikin shugabannin kasashen waje. Shin akwai wata rawa ta musamman da Amurka ta taka a zaben wannan ne yasa kuma ma wannan kaga yadda ake masa haba-haba da kuma karrama shi nan? abu kada ka manta mako ɗaya kafin a yi zaɓen nan sakataren harkokin wajen Najeriya John Kerry ya je Najeriya Eh, sakataren harkokin tsaron eh, eh, harkokin wajen amurka kai nake tsayin ce ya je najeriya na ɗaya kenan kuma ya je ne ana dab da wannan zaben kuma dukkan rahoton da aka ba a lokacin shine ya je ja da hukumomin zaɓe da wasu shi tsohon shugaba da cewa zaben nan a bari a yi shi kada a ɗage shi kuma a yi shi yadda ya kamata na ɗaya kenan na biyu wasu rahotanni sun ce amurka ta ma kai sojoji a ghana ta girke ko da aka yi na uku akwai matakai da yawa da amurka ta ɗauka na ƙarfafa akidojin Eh, bukatar a yi wannan zaben kada a dage shi hmm. saboda haka ta karfafa cewa a yi shi kuma sannan amurka ta fito ta nuna eh, wani san kai ko wani san rai ko wani abu ne shi kawai ba ta yi ba amma dai ta nuna cewa lalle lalle zaɓen na a shi saboda haka duk abin da za a yi a ƙarfafa shi a yi shi a demokuraɗiyance kuma ita kanta murya amurka ta san ta haɗa babban taro na ilmantarwa da ƙarawa juna ilmi wanda shi aminu gamawa yana cikin mutanen da suka zo suka halarce shi inda aka ƙarfafa batun zaɓen nan saboda haka sannan um, ba mu san ta gefe ta bayan gefe abinda amurka da shugabanninta suka yi domin su su taimaka shi buhari ɗin mutum da san ba za su fito su suna goyon bayan wannan ko wancan dan takara ɗin ba mm. Yawwa. To, yanzu gana wasu da shugaban Amurka na tsawon lokaci nawa ne? ai duka duka ta minti ai ma ko da duka yan jaridun mun fito waje an kyale su can eh, ba wanda ya dau tambaya ila dai sun yi musafa eh, sun gana sai sun fito za mu kara neman bayani ko daga wajen su gwamnonin ko daga wajen eh, su sauran mutanen da suke ciki amma da yanzu duk an darka ko mu yi waje muna jira su gama Eh, tattauna da su sannan su fito. Eh, to Aliyu kamar yadda ka fara dan kyankyasa game da batun jadawali da ce haka <laughs> ciro za ka dan kyankyasa eh, mana. Ya gama da nan shi shugaba Obama zai fita ya koma masaukinsa ya gana da sakataren ciniki na Amurka da kuma sakataren harkokin wani kungiya ta kasuwanci. Mm. Bayan haka ne zai haɗu da jakadun kasashen Afirka na ECOWAS in ya gama ya haɗu da babba ina son ma ina da tunanin cewa me muhimmancin haɗuwar buhari da attorney general ta america loretta lynch amma dai akwai taron da zai yi kuma na ga shi buhari ya yi guzurin babban sakataren ma'aikatar shari'a wato eh, abdullahi ahmed yola sun zo tare da shi to ban san kusan akwai maganar auren jinsi ɗaya din nan ban sani ko wanda yana da alaka da shi ko menene sannan zai haɗu da sakataren baitulmalin amurka mm. in ya gama sannan ya haɗu da wasu 'yan kasuwa na amurka masu harkar sha'anin noma in ya gama da wannan ne da yamma zai je ya ci abincin dare da kungiyar 'yan kasuwa ta amurka ah, hajji aliyu mun samu labari kamar shugaba obama yana magana bari mu dan saurari mu ji me yake cewa to bari ku je To um, da alama akwai ‘yar tangarɗa kaɗan da layin bari mu ƙara saurara ko za a same shi. Um, kamar yadda nake kana tambayan waɗannan jami'ai ai wannan ba zai rasa nasaba da matsaloli ko kuma shirye-shirye batun taimaka a Najeriya kwato kuɗaɗe ba wannan kuɗaɗe kan sai wanda suke Amurka ne ko Amurka tana iya taimaka a Najeriya ko da a wajen Amurka duk inda kuɗi yake a duniyar nan ai kaga abin da suke wa kungiyoyi irin su kungiyoyin eh, ISIS su kungiyoyin al qaeda da sauransu matakin farko da wanda Amurka take ɗauka wajen yakar waɗannan mutane shine ta toshe duk wata kafa ta samun kuɗaɗen su ta hana a siyar musu makamai ta hana eh, su su saya ta hana su zirga-zirga ta hana su shiga nan da shiga can saboda haka magana kuɗi babban muhimmiyar eh, magana ce domin idan ba kuɗi kake da shi ba ba wanda zai shani da kai tunda baka da abin da zaka biya abin da kake so din saboda haka ina jin maganar kuɗaɗe na ɗaya ke na biyu kuɗaɗe ana zargin akwai mutanen can Najeriya da yawa da suke yawan zuwa Amurka ko ana tunanin ko akwai kuɗaɗen da aka kawo aka juge ana cikin Amurka din nan ko babu su ina jin Amurka za ta iya taimakawa Najeriya wajen binciko wannan eh, da banka abubuwan da ke ciki. Eh, lalle yana da muhimmanci batun ganawa da babban attorney general na Amurka saboda idan ka duba za ka ga cewa a kamfanonuwa da manya-manyan bankuna na duniya yawanci suna nan Amurka kuma kudaden nan da ake hada-hada da su zai yi wahala a yi shi ba tare da sanin kamfanonuwan da ke nan a Amurka ba. Bayan haka kuma kudaden nan da aka sata da yawa daga cikinsu za ka ga suna zuwa nan su sai gidaje da mm. motoci. Eh. To, um, Haji Aminu za mu takaita, za mu taka ma birki. Haji Aliyu mun gode kwarai da gaske ah, mai kula da ɗakin shirye-shirye na ɗaga mana hannu lokaci ya za mu ci gaba da za mu dawo gunka zuwa an jima kaɗan insha Allah bayan lisha mu ji ƙarin bayani yadda tattauna ta kasance. Insha Allah, to mun gode, mun gode. Mun gode kwarai, Haji Aminu gama mun gode ma kwarai da gaske. Madalla. Madalla. yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To a yau Litinin Amurka da Cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiya ta hanyar buɗe ofisoshin jikadancinsu da misalin karfe goma sha biyu na safiyar yau Litinin bayan da suka kwashe sama da shekaru hamsin suna zaman doya da manja. Da sanyin safiyar yau ne aka ɗaga tutar ƙasar Cuba mai launin ja da fari da shuɗi a ma'aikatar cikin gidan Amurka tare da sauran na ƙasashe da ke hulɗar diflomasiya da Amurka. A yau shugaba Barack Obama na Amurka ke karɓi bakuncin takwaran aikinsa na Najeriya Muhammadu Buhari in za su tattauna ko kuma suke tattaunawa kan batun matsaloli da dama ciki har da matsalar Boko Haram. Ana sa ran shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden za su tattauna yadda za a samar da sauyi ga siyasa da tattalin arzikin Najeriya. to ma da lama aro duka kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri na madadin barista Aminu Gamawa da Mahmud Lalo da kuma Dani da yake da ɗakin gabatar da shirye mu da ma sa Des wanda ya shigo da mu a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata yin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya